بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا nga ba su ci gaba gan da karatun igigin baitiyan rudin yau iga na gini baitiyan rudin da yi biyu nga yi ba wadda ce ومثل بسم الله الرحمن الرحيم والاسم والمفرد المضاف فتحا يذكر الشمال يضاف ولا يتم الحكم حتى تنتهي كل الشروط والمواني تنفك ومن اتى بما عليه من عمل فاستحق ماله على العمل ويفعل البعض من المعمول إن شرك كل سعيد وكل ما نشاء المعلوم فذاك أمر ليس ثم بالبر والكتاب والمقاصد إلا شروط حللت أو الظروف الفاصلة تعلم تستعمل القرآن عند المغني من الحقوق أو تتزعم وإن تسعى الأمر اجتمع وفعل إلهما واستمع وكل مشغول فلا يسلم القانون المأمور والمستحكم ومن يعاد عن أمره واجبا له حدود ويطالبا والوعد الطبعي عن الانتعال كالوزير الشديد إلى نقران الحمد لله على تمام للبدع والكتاب والدوام ثم الصلاة مع السلام شعيا على النبي وصحبه وسعده to adi faida na nuwaza iliti ya baiti ya mawajin yi wani zai zai ga mu'ajiri ma'adu kabla alihi kadba abin usman ma zan zo wani ji shi lotuna kauna tun ɗan na wasu alalliwa yiwuwa amma ya kaula kuwa na wajin da waguna wacce an da waya gwaki mu wadda ya goma jibe gwafi zanina shi ba ta gani bikin hasari ebona agakin agagun na to amma ruga ebon da na wulo to man ji la fa'ida tiya bu mini hukunci na shi ka'idan na ilanin rugayi ebe wa guga su da baton ga wani ya ebode yi ni ugaji kiyo ugaji guma kan da gin na gado inda wasu mai yi uba man jiga uga gudu uga gudu a ta ga yi zarda ge wasu ne ba ge gu ba ta umai waje ciye waje egu na wani na nga unga ya ofa zuwa guwa ma ni ga urewu da e wani wani tuye ga zanen ga su to gwa da su tuyi ma wajen amfani hagan da an daga su da yawo fallon zagin gina da buga ne wa da buga a shagar ne hukunci shi yake ya mono kai da nan lakwana zandoro ne sun ge yi shauna wa da ke ya mata da wannan ga egi wuda mini ni mai aljanna na jajin a yi nan zai faka ya alarin ishauna wa da yake wa da yake ya mafa gbogbo ẹnà tó wà gbé amẹ́ríkà wọn láàpọ̀ àwọn jíye ṣe jiná jíye dání wà jíjù kan náà yóò ṣe wọn náà aga ní iná kan jíye gẹ́ni tájọ da wahu da min yana nima alijan na yi nuna shi da ka min ya nuna madara adin ya gbogbo wa da finge yijo ejiye ama na to isa nga so ko juya yi la wa la sa ta wai la za ke gugwa wai la za dinga banza a gula wa kiyama ba ta ne kai mu yete mu ajil mazur qabla alihi za ndoro na die en no to alali wo yuye gurwa ma die da wuza e ko agala wa laifi wadana wanda yau gada ji nigeria ji yi na wasu a so yi wo buhari bai gawa gona hypertension ya alwa ba amfani wa wuce yi na gara ya akuri ji ka lokaci na to kuwa ji babu ya yi na an roba a tsara kike ya gwago a wuya ya aka ga waje wa wu ga dabe na daga wuhu wasu ba alaka ya ku ya ya ji ga wagogo jama'a ga biye ma ka lokaci na su kwaya wani za ji wai wayi ni wagi ya wa ga Allah so ga zuye maci na ne giza ina waya wani amma ke ya gira ta wani wani ba ta yi na gogo yi ja hakuri rayuwa wa hakuri so ji sama da kiwo ya ba ni amma fa guji wuji wa fa guji wa yi ga yi gawa ma na. illa kalamhil bafa, illa wahidatan kalamhil basar ya be da ya ji kyake ya bani wa amma ko gutsuwayi a tare so shi mai ga wuji sama daga ladi fa harbe efoyan asibi àti ẹ̀fọ́ yẹn tún máa fa báàbò ẹ̀wù dùjú láfẹ́fà àsọ́pt wọ̀jà ifagano ya ile na fi ifaya to sai katun ya yi nan ƙogari wani tsohon mufatti yi zafi fasal budita rushda ma yi zafi man gawa yi tsoro mini katun shi ya ce oga ya ce umumu shi na shi lamana ya umumu na igamman to ma wai lamana ya zandoro wanda su ya ta wani kin dole marifa a hal da wani go to fidul umum a ci gaga eh, na kira wa be siya ke umumu wai la kiyo umum siya ke na fiyo wai la umum fala tad'u ma'a allahi ilahan akhar dole nafi yubiyo naha yubiyo patale suna na ji mitu na kiwela wenye ndo ya gayi walima gayi malaika ma gayi soko sokoma gayi zandoro ke ba bezo shi no daga wa addu'a na so a zo so yi sunna wali ko sunna jinnu ko sunna malaika a gayi israfilu ko mika'ilu nga ibe to ce ji foro lala mare le kepso na ga wade ni kai da tawaye ya no e wade yin ci uji ya wai du ci ci ya du ci ci la tad'u ma allah ilahan akhar to kai da ya umu mu shiga mai wa gumi ya yi ga wa misluhu mini na shi ya lobe ga la umum umum wa be ma ne umum wai launa ngai al mufrad if you ba kunna na mufari na wade ta da idafa wade idafa ke fa bai idafa misali daga masjidul imani masalaciyar liman lóòlé masjidu wani mọ̀dọ́f alìmọ́mí yíò mọ̀dọ́f ilé misali zamanin ke suna to kai da wuce ya yi ku bai zuwa kashe zinawu ifi ihe to bai wuce suna daga da idafa ma na yake mutu ya ma na ya umu misali so ce da yi ƙor'anu ga wa amma bi ni'imati rabbi fahabi ni'imati rabbi kuma da yin ni'ima wai mudaf rabbi ga kafin na ce ke mukhataba zai gina da yin gaya na bi muhammad ba da su ni man doro na so ciwo gajiya wani fahadif ya labarin ni ma abu ni ma ni gan da kiyo ni mai jele ni mai jele bai ne ga ya zawani su kwaje alkhairi ya wuri ga ya qur'ani wanda fito ga ya su kwa sura ta zafa ya ni da hadisi ka zafi ni mu ya adini su kuje arziki kokari na fi laye shi a wai azun yadda ce ni a lalin dajin ya soko ga ya zawon gizo bogo ke ga ni'imatu na wuyi yi mudafu wa mudafu dai bogo wa ni mai rin doro la etiya umumu dai ji ka tun ga banzo cin ga wa in ta'udu ni'mata ni la tuhsuha yo ni'mata lahi ni'matu yi ya mudafu

wọ́n àyè ti di sáàtà kí ẹ wá bí ni ayọ ní mọ́tò mufrad wẹ̀ ọ̀bọ na náà jẹ́ mú wí kí ọ ní à gbogbo nǹkan wọ̀nyí gẹ̀yẹ̀ gan mufrad gá gbé àtúnṣe ìdọ̀ afa wọ̀nyí lámà ní òmò ní ìmọ̀ ní lóòrò yìí ní egi láàfíà pátá ní ìmọ̀ jùlọ náà ṣe ní ìmọ̀ náà òdi òdi ó zèé di ó dáná ó gẹ́gẹ́ yìí kashi wujen hata afi yiwa ibn al-gatoci jiya yi qur'ano ga wa man yuti illaha wa rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa wala da guru shiga to ce jiya yi indi na siratal mustaqim ga wannan fasara ga da wannan suratul nisa'i siratal ladina an'amta alayhim ziji sokojini mai wada fasara suratul nisa'i ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم ولذي لم تسكو لم تتشي واسد ساعه زي سوشي جني ميا annabawa shi shu a dawo shi su a dehu da shi su kai da ta cewa manga fasahar gogoji fahimta ka'ida na jiyayya wani yin kalma na shoga ne yake wa ga wama na zandoro na hudita rushda awu ba nye bawu awu ma yudo a. etia ene jiga ti yu apu ya wo e ba yin na jiga yi ni no da ni soko ni ma ni du e bo yu apu to ni de na wa ni ma iri ndoro nye so shila wa e wo sai kai da ya goro wala yatimul hukmu hatta tastami kullu shuruti wal mawani kazafe manga okun cijin shari'a wani guna ni hatta tsakitami sun ga ya kan kya ya kan kullu shurut sharafi ne da bukatu lamar wucin fatanin ugaji tabbata wal mawani in ja ka sharafi wuce tulona wasu wake ya ji kiyan wake ya ji tabbata bai zo ko tartafi ugana kyawun ka'ida na jama'atu bin muhimmanci sarau wajen muhimmanci sarau amma misali na ya kayi layu na kafi musulmi wuce kafiri na da sharafi shi idi fahimta ko wayi za ji ba ligya ne na idi fakan yi kuga tu kafirin ci zuwa yi na kafiriya ye ba shi wa idan ankali wawa kun ga da da gito ko aso ko gito ko wa yayi ga kafira ibn e ankali da wa ko qur'anu shi shi da ko yi bori ke qur'anu ibn e ila shi ne da na wa yayi ga kafira sharati wala ga ji tabbata ka shori ba ga kafira ti da wa da ilimi ga ya ganna wai waza musulunci ko ya tunna wai waza musulunci wada lezaye wa kuki wa hukunci ba mai jahili kuje ba ya cin doro ci adini ba ya sha ba kuti gai wa yawon wula na alada wani gisuwa wa hukunci ba yi gawa da kiyon kafin ya bane wujo jahili ga lokacin sahaba da za zabe a nabi shiga ija allah na ilahan kama lahum aliha nore kun na kafin shi biye wa zai eh, yi zai lokudana iri wuce daga na sahaba da jillo musulunci loro na wani alaihi sallallahu alaihi wasallam ga sai wa ma kuti na ga da bi kiyo tawassuli ya kuna ya da gona bai ga ya Allah ya bi kwa ji hayi wa albarka da na sare amma ki annabi Muhammadu ga ga ya ji kafiri a daga ne a amma no ne kafiri ta wo ga waje su kun da cina wa ufan ba be toci wa waye be hina ci amma ki annabi Muhammadu ga innahum qauman tajhalun rabbi budali ya da rashin ko ga ya da kafira hadisi ne be be diga ga kafirin ce tiya jahilci ga tiya yeye ga tiya da cikin wani fata da Muhammad ba ba hukunci ga hadisi tiya kafir nga mala ya yi da shi ji ubi no sa sha da mafati a gwara minista waye waye senator sa sha ji ce yau ya dini ware ngoti masalla jare ngala shewa albani ga mini na na ya shi zuwa zai ga ci ga kafiri na gwagwa shi man na ne ke shi duk bani wuji man na shi da akida wani gida ai ba ta ci dai man ya ji gwagwo zai ji da jina zuwa ya ne wa zo wuja ji ne lawa gwagwo za ta ji mai inda tuna da ji na hajiya da ya ga gaji ga ga ne shi ne na ji ba wata da ya ga hakewa amma man na ji hajiya da bai yi ci so ba na za ko kuki da ya da bai mai sun na gbogbo dárí kí lẹ́bẹ̀ gbọ́kọ́ àyè gbẹ́mọ́láyà bá ń fún iṣẹ́ àgbà gbọ́kọ́ èdè mọ́ ń èdè mọ́ ń èdè mọ́ ń gbọ́kọ́ náà wọ́n yìí máa lò fọ́fọ́ ló máa ń gbà dèrè ẹgbẹ́ náà ẹgbọ́n tó dèrè láwọn ẹ̀wọ́ yọ wọ́n máa ń bá rí ìhùn ìnà náfà la àmàrà tuntun sú ìlà àmàrà ìmàrọ̀bì zulaiha gẹ́gẹ́ ńná anabi yusuf gẹ́gẹ́ ńná ìdí fàyín kakó ń da yake cin da bayan mai tafsiri ta ci ga zan zando ci ga zulaiha zando ci ga annabi yusuf amma ya bayan siya ko annabi yusuf yau waga tusu ya kuna da na mai tafsirin da ci ga kiwa yana yi ruwa ra'ayin gwaragiwa ne gan wuce ni ya tun da yaya ne ibina e inna nafsa ra'ayi zanzoro lole ka tuna yi suna fiye annabsa ya fiye ra yi ga ndoro la amaratun bisu wee ji tochi foro wee ji zewuda na kakwaci wani foro ga jiyo da tuni da illa ma rahima rabbi ai asamahu rabbahu sai zai su kwasa da sha ga tuni da fanin su musamman ali ba rufu bai ne wai wani ya ligin na yara ba sai gwagagan nan bí ẹwọ́n ṣe ní ẹwà gan ìjìkí hàn ìkara bí okun bai kafin yi daga kafiri na ya farko sharatiu wai bi hankali ba ciwu wani baliki ya gizo kan giwa yau ga kafira ta ciwuwa da ilimi ni ciwuwa yi bai ìdí idi fahimta ku bambawun lè tilleja ebo illa man ukuriya wa kalbuhu mutma'inu bil iman aga ju jiza tile lo to kafin jiza na ayi e ga kafira kin da da amma ran tsoro buga ga ga kafirin shi ne a ta ga atawi man ji don ga da ya tsari ga ba sai ga kafirin shi ga nan da dana da fasara fasara wuce ban luga lara wa ne fogi to ibn taymiya ga yin na zomini na fa hukunci bai ci zagon da kafiri na yin na lauɗe asari da asari ga satanin a tawil man ya shi shi inda ce da tawil da na wai zaba yi ga kayan a yi ji dana da dalili wa ma ci luga larauci ne wade wa wade ma na ga wuce amma ya fi sahaba na ga lalata Allah ta Kur'an na kwen hadisi na wuda ba babu wa daukin kawai وأما الذين في قلوبهم ba فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله ينزل يا زيدي تاويل نجي لا يا إلى ذا كتوبة gogo wanda mini yana kawaki ha ta kafi rice a zanen da aka rika da wucin na jiga iga shiruto ina iga ji tabbata kafin yi zanen kafin a de dai mawani wani da kawo yi na ga yi su da yin na ji fahimta su su da yin energy lobe da sai kayan yin wuro jama'ashi ina layin la matsala na benin da muhimmanci sharafi shi ya wulo ko gari izade ilimi bezo izaye bi ankali. bamba za a share ga jumbe iji fahimta ko bamba ne za a share wa jumbe kuma ibe kiyan ilimi sharafin na jiga ta tabbata amma ka sharafin na jiga ba ngole mawadi idabe iza ga tuka bin cilo an kalima kwa ku yi zakan gida bi ba diga kwa jin tille jin ku yi jahili wa yi ga kafira mawani wannan jiga ala kyabu be misali ji dokun cikin ibada jama'a ya ba alimai da ba ku wani gala yukan kibo al'amarin namo ngala yi gaba kayi da na tama na shek albani da bai mai suna da fatan ga mai ke tafi da wani ga yi sa kullu man waqa fil kufri waqa al kufru alai wani da an doro na loto kafirinci ko cin da kafirinci ko daga kafirinci na kafirinci ya ji biyan e ce tiwa wani da ya to kafirinci lo amma ya bo shirutu bai mawani wannan ji hukunci a ibagba ya tiwa ga wajen kafira kawo magaji tabbata wujin wabe niya alikaliyar shari'a musulunci na jide ikwe na rayu giwu ọ wani wa ga yi zaje kafin wa jiri da gada wani zama ga da yawo musulunci a ga yi mishi fahimta a giwu ma wasu ma a giza da ya nga man labo ara ce wuza ne wani ga ya jiri ya zama ya nga la o se le ga de to se e le ga di ya e ge to so kwa e pa ta ya de rida be buhari ne je da de ni o le fahimta de bi nga la ya emphasis la ya kaida nan isu saran su ku ba zaire man ga wa man ata bima alaihi min amal qad istahaqa ma lahu ala al amal zandoro na gabe bi etu na tatu bone etuna tuwana wa gabiwi kadista haka ma lahu alal amal hakika zanna da bi ta yin haƙƙi na gagoyi a tunan wa sallah jikin da su kowa nan ladayin sallan na tuwe da su kai milata waye kele bara wa dokin domin wani ladawa su biyo e wani daga ya waye fi alkawali wani wani daidai haki wuyo na mi gaba tawo nye to lebra na mi lawan latini go no wato lo kendo mi wana dole wuyo na waga haki mi laya ne mi da ba wai kici kujiro wa ya mi kazo mi ba wace kafa wuro mi dai da tunna lo haki mi wani tabbata ta ciwo mu zandoro abde be na wadu ye tune ngai ma ne wa man atabi ma alaini amal iga da jika zan waji kadin ta haka ma alal amal alal'amal ba na haƙi wani cancanta ya fiye ya tunna emine ya gafi tunna wani haƙi wulaye kai da ya buru ga wa yi alulbadu minan ma'amuri in shakka fi'lu sa'irin ma'amuri wa yi alulbadu minal ma'amuri albadu

bebe tundoci na waga lomini tunani soko da in shakka filu sa ilil mamur abe ki waga bai agbakon kendoci shi lugwa ne wani da ya kayi liyo daga ƙur'anu wa ma amartukum eh hadisi aya ƙur'an sai fasakula masafatu mini tunani sada yana eji na to iga saturday na tsoga tsayayyar na ya tsoga ji wani ebe biyu a mai bele ke ne kina larisa da sallahu nafsa ila wasa ga in shakka filu sa'il al-mamur na kina ga ga zo ebe biyu na so wa ga ji wani Allah akbar misali ya alamarin na shi ga ga so ko ga ya bi sallah da jijin giba rogo amma ya bu ta. hunye da kendo na sahaba na ya imran ya husain na wani kara na ba annabi muhammad na sallallahu alaihi wasallam ya batan da wai wannan kauna annabi ne wo ma annabi ci fatawa ci sallah da ga salli qa'iman wa bi sallah da jijin baro na gayi ina jin foro ga ina amma fa in lam tasati fajalisa kuye jigi baro ba di fedu

ويجي بالغلو قالوا خدمة وسبحان ربي الأعلى كي سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم واجب وعيدي وشوكي وجيكيو الله أكبر إتيان سجدة أما وفي خدمة سين إين وفي نمولو لغير ركوب إذا فهمت أكبر يعني بيان لسه فينا مسابقة الوطنية من أما shara إتنجي دي إشارة لبونا ويتنجي وجندو شو ndo shaye ta ke misali tuwaji shi na zo ne ne tuwaji ndo ce ilu ndo ce mai ilu musamman ya zai ya kuku na ke tafuce na lóòtẹ̀ lórí ìdàgbà ní olóba ara wa ẹ̀sùn òun ṣe ọjọ́ da bí bàkì ń ṣe ṣeré ìdájú látàgbó wa àdàtí abẹ́ àyàwó ṣe ó ń bọ̀ a ń tọ́jú ìdẹ́gbò gàmọ́ náà ẹ̀ owó máa káwọn ẹni tàbà láwọ̀dá ló àràfà wà ẹgbọ́n náà ó dé àjà kí ki da yanfarku man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi ngole awawo yo eh ne taja mu ko pati da ne kawa mi ga ga la kwa a ga to fa a ba na shi su mai iman ngole gorogodo dai wajen wani mutum guru jona wani wani da wani amma ki azun nan gole azun yana yi jina wa ga wa fi da gidi wa gini da lozu na ha mi dai fi azun wadda ga fafelo lokaci magriba bugon ne ruka fi wa a cici bai ne waga sadin fa'idatun ne ayyamin uha waga zubaton izi fahimta ko ta a ta ga zakatar fikir wanda ke ji na guguri ngici makwa a ga yi niwe wato e gini guba da shiga gbani na na shaɗi ba da gyana tsawa ba da kina ci fatakullaha masafatu iji fahimta ko sai وكلما نشا عن الماذون فذاك امر ليس بالمضمون مغا وكلما نشا عن الماذون etundoro na fefetiya gwatayen toce wani ibn uge ya izini ga ashin idi fahimta ku annahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah etuna to kodan gowolona ko kwa zai mutu na yawa o da gada ji kaza wani da lokacin kaza ya e ne emi na mai tuna ko latin bo ko so ko gada ji sallah da fi'azo da wazaka fa za ka amur laisa bil madmun ato etun na alamar yona laisa bil madmun e ga ni no betun na dilona a jikin a zo lagbatawa misali ya na-agbari na al'amarin nan ugayi so ko ga ala yake ca bagwa ji fahimta ko agba yake ci na ɗin hajji wani wọ́n fẹ́ ìlàyé ara wọ́n fẹ́ páyán láyé àádọ́wò ìdámẹ́ bá gbọ́dọ̀ àwọ tíṣì láyé kí ni gúújẹ hajjina wọ́n bí ó lágbàtẹ́ ráyé náà wọ̀gánà wà ìdí fẹ̀yìntàkú na wacilo kowai fa moto moto so moto don ogun kada ci da sanda wasu la moto ya ne wale gbogbo wa a gan asara da je moto na ndin a kowa ya mi gami da cewo asara na dewo ce na ndin sai dai man jiga waga shirin ci ci da lawa mi lonu wati ma ko jika zama yake da ga wani ko jika za to aga da wayi wa wagagbatawo ebona ya wa izini musha iji fahimta ku. wadda ta gwa na yawa agogon ya goro wani na ga ya gwa sha ya ga obi lagbatawa ebona nguya na bai so ga ili ugongo an doro ha bai gawa agogon ya goro obo mai ji salla na kagwa ebe nga mazun shari'a ya wada ama ya tuno wa obata yi na na dagwa na a ne na wa bikin ata agaghị imi na ọdị iji fahimta ko yi na oce oga ala ya yi sobawa na oce asobu oce gị na jin ci ita oga bata wa ya siri iji fahimta ko amma da ke wa yi gina soba iri wuce na wa kun soba ya tiye ya wani wa jiki ya wa gbata a ga ma obele fi aga oji ya fi tun na olo na ba misali da zo kun ya tiye ka'ida na ki ka'ida na ilawu ya tafi cewa ito na shirya ya dama maga wano na wadulo ka bi cikin da shiga ji faruwa a wani laifi amma ka ya wada ma dudu a yau laifi e kowai gwagagba ce kowai na wani ke da nan ci shi shi ya wada ma za su ji zai ji mu da nan ga ne ka zai ga cin da gogan na wani gogagba ta rayu ko a takula ga ce ko ka tuwi mai bamba zando mai zando na tsari ga je wani gogagba tuwo gogagba tuwo amma wai izina ya wai wani sabu ya shi ogan ya kaza ci ba kaza wani ya ganin ruwa duk faruwa ya zafi na gari kusa ya je lati bi mashin a bai zai ya yi na mi sai a hu ci shi shi ya gayi an ya ni kuma ga ya yi dashi in doro abin so zafi na ga wani shi ta lati mace ya ko ce ji zawon ki ba na bugawa ga lada asibiti a ga ba ta wani zai yi ba na ka'idan na shi zai muhimmanci jama'a. Guda yi ci shi zai mutuna ko koto ga wajen faruwa da na ji bana ji fahimta ku a gajin za bulala ya ce shi da ajin bulala na wasu fi bayan ajali bulala shi sun wani wula jiyawa na a ga yi na jin bulala na da wani izini ya dogara ta inda goga bai ya kaga kai da ya gwada wugayi wa kullu hukmin da'irin ma'illati waya lati kad aujaba li shir'ati ga wa kullu hukmin hukuncin doro na wakina da aini wa yanda sa da ma illati ganda illa wushi ganda giyo illa wushi waya lati kad aujaba li shir'ati ga wa yi inaji shari'a yin toci tattoo wani ina tu shari'a to ci ta tuba na da ka'idan na kiwon lawiyo in doro ne zo dana shari'a da wula ga sauki yayi alhukmu ya zuru ma illatihi wujudan wa adama hukunce da zadagen bai illawin illa ga da bai eji sauki illa ga cimu wuji tabbata ta cikin ina tutar misali wa ma a ga ofe ya zama wa ma nga ga hukunci yanzu mai wajibi ta ce wani ga aje ba ga aje ba sallah ga raka guni wajen amma wa bai da sauna hukunci aje ba a buba. wani waje guba wani dama ku sallah ke bala shi loza amma ya bai sa ga waya dama ya kuku ke ba imanin bandoro ne zuwa da na hukunci su ko egbajaja an yi a ga ili tishin amma a hali na ifi ni na wele ya ce bugo yi ya eto ga alo yi gbogbo hukuncin na wani lokacin da yayi dole yi na soya de wanzo eti wala ke ga illa kan loro hiya lati shirya al-hukm li ajliha kan gi cewa ga ya jara go kan gi cewa ga ya halalle yi cin illa ne wani gbogbo wa shi shi ba hukunci wa zamani zawon gishi yanayin na da muhimmanci sauran wai la'ukunci je ba daga halalli bo da haramu ko daga haramu bo da halalli gala dole zai je ilimi ka'ida na jani wajen a fake gugu da adini ya adini wani jan dole hukunci je je ba ebe yanayin ya zawon bishe fatawa na miliyawokin saudiyo na yayya babu nigeria ba saudiya ba ni shi tun shi musulmi a yau gbogbo yi ga ya ji votin ba wuce ma haramu ya ya ji votin ya fili fi wani wale wuce a yau amma nigeria ga ya ebe na votin ga ilu ya da inga ya ene ma ji na ci mu gbogbo wa ga iga ji votin ma ah, a illa kicha so kicha so ka na gbogbo ka na dekiyan wuje muhimmanci yabo kibo alamar addini wa ma ana alaikum fi dini min haraj an yi soko a mahalin na a ga oga gimu she ma a ma obi a lozan madada da wani a ga mushe a jikin halal daga ƙur'anin ka bugu darura a darura su tobi hulma'adula darura julai ne haramu na jikin halal ibon masu la'azawan gina su kwaiwa zana so ko jinjin bu yi amma yi gake da tuba gwayin soci je na bai na ma iji fahimta ko ibi ti waga darura da igwalo gwalo jijin no imi fi de na wiya na so so kowa wa be yana be na so ye jina yi ga lauti ma ma ken do de wa gina ka mu shefe wo ma har wa ke ya zunga da gegi uba ko la ga darura kai da yan shibabeni ci وكل شرط لازم للعاقل في البيع والنكاح والمقاصد وكل شرط شرط نور نوجينا لازم للعاقل واجه واجب لازم بمعنى واجب واجه واجب تكين للعاقل زي عليك ولنا زي عليك ولنا filbaiki e ṣiṣọ e kókó bai wọn lámà ní ṣiṣi tó kíyàn tó kókó wazarul bai ya shi mai ma kuma lokacin na ga ga yi na limai laguta min baro wani ka ya ce ga to o ga cici na ga a ne na lalika wani so ga awufu ya shishe lada alikawali ya shi ni gagi yawe alikawali yo agi wasu giba agi ni ga yi mi wa da shi mi wai mi wa gula kato gumi wula sakandare gumi ku ci gaba wani diploma yin fi yin uji daga dai wa gwa dan ma alikawali la ya kaka ya gaga, wani di kokari awufu bil uhud egin na yau gawai wa ba agi Ali alikawalin na shari da bai shi zo ya wuri a mawa male illa da ce ya ma sai dai illa ga da tula ga yake fici wa wuyi wuyi fici yin ji suna hannu ya ne wa wagin zagi shi su ma wai wagi bo sai fana na ji wabi da labarin tubu bai ma lamar aso wani wasu ba gi gawai wagin zagi wabi shi shi wagwawa aka kawai yi umarci kawai labarin ai bugin zagin nawa to da su ku so alikawalin na dangadan ya gobe shi. an bu, bil suratul ma'ida ga mai ga ga finni kai wal maqasi daidai na shi alaka daidai ga dai babe wa shi na iji kokari yi ga alikawali jin yi ki ga wajibi wani yi ga alikawali na shi na allah wa lokotu ya bu alikawali na wanda ya agiwa ya waye bubu ajin wa ta'zir waye bubu ya e bana wajibi wa ga alikawali na su misali bangaren to mance gu ka'idan nan ya yi idan ta wani wani kere almusulmuna ala shurutihim musulmi ji ta cikin sharafi na jaga jibe waje na shiga nabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam illa sharfan a halla haraman a harrama alala sai da sharafi na so in na so ko ga sharafi ya bi waje ma wula halal ko in na halalli yo sharafe biyo shi mula shi haram in na so annabi muhammadu bai ga lokaci ba sallallahu alaihi wasallam kin da biyu shi shi ga kafi je na wani yadi yadi kawai biyo shi ke dai waje zan da wasu ne ya wala sharafi ne gumbo daga so shi sharafi ne gumbo daga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ji fahimta ko na yi lotun bayan na yi lokacin da amma an zagi game da dambo bai su don yawon mahali kawai la gawawa da na yi kayan wato self contain yi je ajiyan gici ke ba a zan doro jin yi sharatin na jiji kokari gina wala washe wala washe ya ne da su da ya bu da su ya fiti ne wani mai labaru ga za fiti ne wa sharati yo shari'a mai da jizo ibn dalili da wani yahuwa ga haramu ya wani amma dalili da bane wuwa ga haramu wannan zage a gaba ga waje su da tuna suka sakoji foro fanki huma na kun min an-nisa'i masna wa thulatha wa ruba fil a achaga e ba wocho ice wike ba wa gashin su ko e ele kazanyewe kazanyemi dole wuga ji tabbata wa da kuyen jin adadi wa kaza kaza ne ga lama shene a wuce da kuka kaza a caga ilimi ka ta sharatin na jeju cici waje ji moto mina wai lalo zadanin kaza wa na jami kondoro kuma ma kondoro a moto gani ba kaza bo ya lawo cayu jo ta ta alikawalin na jiwu daga da yan zagu ba wani a ce oke ba bai waje ya ga la ci ci ka ni ko ya ga ya cayi riya ci wani zandoro ga le ba na zuji hukunci wani ulo kotu moto gani wa ya ji hore nga yi wani daji moto gani ga wani ya ji walu lokoto walu ya wa police station musamman idi agreement wani gwada wajen aka ya e bayar kawo ce jo ya e gwana yi ji wace zuwa lunce fuska ta na jo sanar ya ce wace bi na ku man gato illa shurutan halalat muharrama shala tikici ya lutu bayan ya gwana e shala ta ga guba a da sharati wangi jama da sharati da ne shi sharati kici wangi jo na sokon nan wa nabi muhammad wannan wa na sallallahu alaihi wasallam sharati wangi da wannan na ji shari'a nan wuna ce kiya sharati da ne ga man ga sai da sharati da ji wa shewa amma ya wale fiti ba na ga yi sharati ne daga ba ci ciyawa ya biya? e tuna su kwai wannan ga wa loma ko kwa absuhu ga yi tudon vice versa idi fahimta kin da rijin hadisi man gina fa ba filatun fa'alama ga sharafin na jigiya oh, min ci fa'alama da kike ga wuce sharatin doro dai na ce ba wuce ci lebana yau ga sharafi yau sapa e bayan wuce ko ga bata kan zawa ya ni e titun kan zawa kuma le ga e ba ka yi na da yau. ne oh. ga mawo 10000 ali kawali laga 12000 wala bayani ngole ba pilu ebe na shashara da wani ga an ga agreement yo gidan bobe banki ga aga mami 100,000 ya obata 180,000 eba bankin da su jau wace ga sai charge na wasu ke ki son nan gole 25% a yi e charge inda ci 18% to percent din doro aga alatta goya wani kawai 1% shashayar itiya ya gani biyu irin na shi lagmanu no ciji ina da percentage mu ciji e kara shashaga a na daga dinari ne riba tsari ba ba wani babatu da ibn e albarka yin e ya yamhaku labu riba wa yurbi sadaka gogo itiya wa gugu ne ma wani ne wacin biyu na wadiya bata mace ne kawai zai je gushe ta ba kana gwabo e a tingati su kwalwa ba uzuri mu ci kondo ta ajiyo da fo mu na ya fi mu wani ma ya ga hannun nuna bata gwamnanci mace na zan da ta yi fatan shayin bata gwamnanci a jiru loko ne ta da shi ke oje yau ta biya a sai kuya bogo yi fiya da yanzu wani soci hajji haramu ne bogo ga gali alikauli yau ga dan bobi banki na shari'a mai da jiga ila agreement wa in na so shari'a la hajji haram da mawa banki 20,000 a zo ya 30,000 ko 200,000 a zo ya 250,000 haramu yau ko da wa ga wa da interest ya ewu wa so 1 million wa da interest ya 100,000 e to andoro harago e bana so ko je da be giyo sharatin ne ko da be sharatin ne sai kaida bai tafiya gikini ba ni da ba su ku ga tusta'malu al-qur'atu 'inda al-mubhami min al-huquqi ladda من الحقوق أو لدى التزاحم مدام تستعمل القرآن عند المبهم إلوتو جنبكي قرأة lokaci na zabu ba bai jiye na ko zagu ta ungan wasu a gili manyan shi ogan wa yagi ogan wa gila dayan shi ogan wa yagi ogan wa yi tsuwa da ogan wa yin ba ko ti shi shi idi fahimta ko a da ke bi za wani gaibe jin kondoci bedo doshi na ne yi shi a dini? ungan wa yawa ogan wa yawa sai fayin cancanta madabe zandori ke liman gina ga da sallallahu alaihi wasallam ya yi kai da liman kura ukun ummukum kita da kitabillah za shi fiye sallah na zai dai qur'ano gana wa ku fiki wa ku fiti be kai da dai na jadi su be yi can chami tudo shi da ya ga ga je ni sai fara jo pata a ga da qur'a kin da dai yi zo ci ya bayan kuriyo da iji fahimta ko ida kur'a kur'an nga mai gayo nga tusamal kur'atu inda mubhami lokaci na wai wane wazi gayo a tire gwala yana a ga yaji kur'a min alfakoki kibo haki jo haki na ngongo nga filin nga nga latin na aji webe nga aji webe daga banda kongo nga baba wa ya nga baba wi nga ya to hali rayu yo be wuci ali nejo idi fahimta ko to abe kede chen baga be dabi ko etie di nga yi e na wa pa mu ga wa kpawo kin ga duk faruwa ya annabi soko annabi zakariya wala e ti fi bayan na na maryam wala ngo le di diga fe ju e wala wa shi giza mu shi ko liman imran kuma dai ji makaranta ne za ndoro ga waya kpawo to ko ci ja foro be biya be qur'an adina likana da chata e doye be ga bikinina za ga ngo le dalili wa qur'ana ne uwa ga kaida ne ji ta da fiyana dalili ka'ida na ke bai hadiso annabi muhammadu abu ga gawa loji sallallahu alaihi wasallam waju ji kura ga da yayi mi mujo zai kura uga tiyan ga waju lo sa da yau bogo sai wa da lotun jin do cin waji so guta so gu ko wa lo makanta wa dai mi guba a ga ji kura ga da mu annika traveler annika edufetian yemi ili <laughs> fahimta ko na ya zaga cin ya ci wani na halli zana mu ga a losan bai wani amma ga jin ya zaba jin da ci nan fewo malam kabiru gombe su kube su su ga de ya zaba jin da ci nan yi min bai shewa ya wu zannan man yi wani wuri ya mariya wa madin nan so kuma wafi wa gagwa ko ya gbaje a mariya ga ya gbaje a duk falo ba wani bai shi shi ne gida ga wa kura jani kura ma cikin amarya yi mi ce ṣe waya wuganci man wuge daidai kura na eba wujina ngba ni eji kura ya waya ya labari wa malle na laya wa ga wali na ya mun ga a eba da bara ji makanta mai bai wulo mutu bai gannan zo wa kura jani ma cikin amarya Wọ́n lè ń gàjí náà wẹ́ wẹ́. gama laye ne eh, da su so ko na wuce yi ne kawai aka wace gaskiya ya kan ce tun yi ba biyu da zagwa azuma ce ta gaskiya wuce so kuti da kya ci ne bogo e ji kur'a e bayan yawo ngan wewa wewa kwa ga wani gan wukin na latin da kwa shi da na ngan wo eri madaba a ga to ila kur'a yi zai so ko ga ya na ile ke cooperative ndoci ji na wasu a da shi fili shi kuma kuje mayan cooperative ja a ila kura eji zai shiga jeli na ga mu fili wole wa ko ga ko zanna ga wani sa Allah ya chasu mace ta waya idin na ci cin ga waya wa waya wa kuma kun yi gana ya ji qur'an kaidan shari'a qur'an ji ishara tubu hadisi ji ishara tubu zai wuce ebuwa ke zai kiyan zai ake na gagwani na a ce ga to ba a duniya zuma na siffa na je wani limanci batana da tabbatana to a ce ga da ke ji kur'a e bayan kibo a yi gela wa gawo mi gami wo zandoro gawo kibo jan kur'a a lere su kuga ya ne a shaga abin da gila loktoku wuce na waje na ewu kwa ya amfani da shi laki tu ci ya kuce na daga wo nan na daga wo a gala kura a ce idi fahimta ko zai ya na ne ko gawo kurawa duke ji faruwa bai zabe da yi mai guni wuce gan wasa yi niya mini ziye ne tolliyo adeja yin zawuca da wani wuri ne fati fati fati kuma fatiya mini fati guba ne wuri nan kura a shi zai ya gaji tabbata wani ali a shaga ya zaje wuce shi gawa sai niya mini wuce zuwuyo nganwuyo nganwuyo ga ila kura iji zai wani liyana kura ɓata man jigaran ƙura wani ji faruwa a gwanna sallah jana'iza wuli man na gawa jin sallah ga mutu ji wasan ciga a jin sallah ma ganwe a ce a gaza na ji wasan ciga a jin sallah a ga tawala ƙura a ji wula ya kuga ya ba shi lokacin bai iyali ji ko bai gishi a ƙura a ji oganwa lo oganwa lo ga zai ni gama mai allah zo shi wuce ko ga ila ƙura a yanzu ga tiya tiyo wani zan wuce ga lo ejibe ne to jama'ashin na gari bayani gurgurai cin alamarin kibo ya kur abu ya kur abu ka tunai ba ya shi ba ce tiyan wa kullu hukumin da ilima illati na man jiga min yin wasu ko ne waga yi sa e ba illa wani waga yi gaga an kali gindi ba ligi tafi hukunci cin ci zandoro na gwakwai ti shari'a hukunce titi zaba su gaji giyar su gaji balibi uci bai hankali kin da na disi ugu na zakan yi ewu eh, belefin shari'a ebuna eh, hukunci lacin tuba su gaji balibi hankali cike jin da biyu galaman jagawa ga al-mukallaf al-mukallaf wa yajibu ala al-mukallaf tasiyu imani zai mukallafin gai al-muslimul balighul aqil musulmi wuyo nke ya ji baligi uke ibe kai amma gwakwai tun shirye ci zakan yi amma wa ka dukiya zakan yi a wa ka dukiya yin ilanduci ori ilanduci ganu nuku kwa hannu ya bilgin ya ga zarkawa na ga gwakwai sahaba na bi muhammad ya tafi mu sallallahu alaihi wasallam za ga ga hukunci lata ci wa arzikin azikin yagun yan nun da zaka da ba zan doci sahaba shi ba sahaba guba na gaza wuce nan adda zai le ba ce sahaba na jike na wani obe ga ga hukunci sai ga ji ba ligici bai hankali a hukunci ji dabo ki salla ji ba nan wala ya gyaji salla tun wula ji ba ligya ya gya lotuwa ji tun wula ji ba ligya amma gaba ya ji ba ji. wa kiya ajiye ji ibu hadisi na guba yin ga wuce na jama'a jin na gani gurgudun ibayyar e bayan sharafin iga ba ta ma ya tuna iga ci ciyar shi e nan itu na wabu kan wani yana wani ruwa goyi ci lalika wani wani itu zaula ma shi ya faka buza ko wadda tun doci ya zo wani bai na jibi ba ne itu alkawali na gidan gadon gobe wajen na alkawali ma man jiga waju ko kakau eti e ko etiyan al'ada ko kendo na shari'a galauci ci gurgudu ne ga nan social bai ga da shi na so shi fagen da yi bai ki na jikin ga ba su kwaya da gumi sun kuso ilu gumi ilu ba su kwaya da rekodin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك sai daga